فسبح باسم ربك العظيم ya kai wannan manzo ka tsarkake ubangijinka daga duk abin da bai dace da shi ba kuma ka ambaci sunan ubangijinka mai girma